أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 بصلاة وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da ya ba mu muka haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu ahli hadith a wannan gari albarka garin mai tsawo a cikin jihar Bauchi don gudanar tsokaci da tunatarwa al'umma a kan matsalar girma tarbiyya da muhimmancinta. Ina roƙon Allah mafi sarki ya yi roƙo da hannun mu ba don mun isa ba, ya nutsar da mu abin da yake daidai a ɗan wannan lokaci don gudanar da abin da ya samu. Allah mafi sarki ya samu dace. Mun zo gare ku ba don muna baki ba, ba ko wajen waɗanda suke jagorantar masallacin ba su kai ba a filin babu taimake sheniya a fagen tunatar da al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya yi mu al'ummar wa'azi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun samu wannan ta goma shi ne ga Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana كنتم خير أمة أخرجت للناس وكتن تمتي القيم الأمة بأسى يتعدوا الأسان دمي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنا واحد كنا تمتي دونا ومعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم يجعلون نموت أولا وجهتي لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراكم فيدعو خياركم فلا يستجاب النبي صلى الله عليه وسلم يشي فوق كاش بالحق والجوائز كنا كنا تلبسنا كنا جاي أبو ديدات كنا جاي كنا أبو ديدات بعد ko ku ja ku noke ku zama ku a haka kuma za a ta hayayye ko mutanen banza ku jagoranci al'umma mutanen kirkin su koma gefe suna addu'a Allah ya kawo sauki Allah ya yi annabi ya ce Allah ba zai amsa saboda ne saboda kun saki abin da Allah ya ba ku daraja domin shi ne wa Allah ka hana mu gajiyawa Allah ka ba mu ikon ne abin da al'umma da mu da su duka za mu gudu tare mu tsinata Allah ka sa mu dace wannan mawuyi ne muhimmanci na tarbiyya na tsallaki gaba gaba gaban farko mutum me yake tarbiyya me yake tarbiyya gaba na biyu me Allah da manzon da suka ce game da tarbiyya cikin alƙur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam gaba na uku suwaye ya kamata a ce sun rungumi matsalar tarbiyya waɗanda su ne za su kasance sanadi na shiryuwar al'umma sannan gaba na hudu menene manufar tarbiyya a ƙarshe shine muhimmancin tarbiyya da illolin da suke haifarwa a lokacin da aka yi sarki da ita Allah ba su sarki ke mana jagora wajen gabatar da waɗannan abubuwa a lokacin da ya samu na farko bai ake yi da tarbiyya kalmar tarbiyya kalmar ta talaba ba hauke ya ɗauka yake amfani da ita in ba mu sani ba mu sani cewa kalmomin hausawa da larabci saboda larabci ya zo ya tsane su ya shigar musu da addini da kalmominsa kuma suka suke amfani za ka ji kalmomi da yawa na hausa larabci satar amsa shi ne duk wani abu da ya koma da alif a yaren bahaushe take tasa'in din salatatu in ka ce allo asalinsa allahu ne aljihu asalinsa aljaihu alkaki asalinsa alka alƙalami wannan dama aka yi don ka duba abubuwan ba ke ya samu tasiri dare da ra'a to kalmar tarbiyya kalma ce da aka samu a daga rafa yanzu ma'ana yanzu daga shi ne aka samu riba kalmar riba da Allah ya halatta ya haramta mana shi wa ahalla bai'a wa harrama riba to riba shi ne almunu girma za ka ce azzarun yarju tsoro yana girma to tarbiyya daga nan aka samu ma'ana kenan daga wannan kalmar za ku gane abinda ake yi da tarbiyya shi ne reno daga ƙarami zuwa girma shi yasa malaman tarbiyya suka ce tarbiyya wani aiki ne amaliyar kamila aiki ne dunkulalle misalmiyar wa ba a shekara don gina rayuwar ɗan adam ta hanyar jikinsa ya zai ginu kwakwalwarsa ya za a gina ta tarbiyyarsa halayensa ɗabi'unsa ya za a gina su don ya kai cikarsa ne ya riƙe kansa wannan shi ne tarbiyya a wajen malamin tarbiyya don haka tarbiyya ta kunshi ɗabi'ar ɗan adam da kuma gina a musulunci kuma aka ce tarbiyya ana nufin tanadin ɗan adam ya zama cikakken ɗan adam na kowace fanni fannin rayuwar duniya da lahira a bisa haskawar addini idan ba haskawar hangen wani mutum ba sai hangen Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama don ya zama ko salihan fi duniya wa akhirah ya zama ko mutum kwarai a tafarkin rayuwa mutumin kwarai a lahira sun da zai samu tsira ya gaishe a aljanna wannan shi ake nufi da tarbiyya kenan tarbiyya gina ɗan adam shi kuma ɗan adam shi ne mutum Allah maɗaukakin sarki ya yi su ya kuma ba shi ƙwaƙwalwa ya kuma sanya masa zuciya ita wannan ƙwaƙwalwar al'adu malamai hikima suka ce wa ma sunni al-qalbu illa bi taqallubi ba a kira zuciya da sunan zuciya ba sai dan zuciya a ta shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah zuciyar da take zuciya wannan to ta tabbata kan daidai to idan zuciya ta zama ko ne zuciya ba kamar an so a gaya السوى والمنزوية لا خير فيها ولا شر بعد هذه أتعالى الإنسان بعض شر فلأن يا أنت مقتل الخير بشر ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها Allah mun dasa rai a cikin ɗan adam in an Allah yana amfani da rai so da yawa yana da alaƙa da ƙwaƙwalwa to wannan ran ko ƙwaƙwalwar Allah ya kinsa masa sanin daidai da sanin ƙauna kenan duk abin da ya riga zuwa ka annaha salihatu lil istiqbali kai kamar dama daidai ko ya zo wata daidai ne daidai da ta karɓe shi ku shi yasa yake da kyau shi wannan ɗan ajin ɗin da yake da fiska biyu kuma kowace ta zo mata yana maraba da ita sai aka ce ka yi ƙoƙarin tsora shi a hanya mai tsakiya. Sabu wannan ba ƙaramin aiki ne. kuma don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar mana da kyakkyawan sakamako ko nuna da Allah Ya ce wa nafsi wa ma sawaha fa alhama fujuraha wa taqwaha ya yace ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya gyara ransa ya gyara zuciyarsa ya gyara halayensa ya zama nagari ya tsira wanda kuma ya ƙi ya tashi to wannan gyaruwar ba ta yiwuwa sai da mai tsora a kan hanya za mu zo kan wannan gaba gaba ta biyu shine lura da alƙur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama game da tarbiyya farko Allah madaukakin sarki ce ya yi wanda zina amanu ku an kusa shi wa ahlikum ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kamunanku da iyalanku daga wuta wanda idan muka zo gabar suwaye suka cancanci itar biya za mu dawo kan wannan aya inda Allah madaukakin sarki ce ku a kaga yana nuna kenan sai ka jaru za ku iya gyara fa'idu shay'i la yu'in wanda bai da abu baya fadi ana maganar zakka da kuwa a ciki da maturi ana maganar ilimi da malamai ana maganar kasuwanci da yan kasuwa wanda ba ya wannan haka ba da shi ake sannan aka ce wa ahlikum na ƴaƴan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Allah maɗaukakin sarki bai ba ka sun dan ka bar su turani kan ka ba mutuna a suratul ismail wasiyar da sai na da ya bai wa ɗansa in yi wannan wasiyar kadai muka ɗaya mota sun kansu muhasara a cikin zaman kansu وإذ yi wa لابنه ya يعده يا بني لا تشرك بالله kaga Allah madaukakin sarki ya ɗauko tushen tarbiyya da cewa ne a dasa wa ɗan adam sanin Allah shi ya cancanci bauta shi ya cancanci a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da wani sannan aka zo maganar sallah ya kula ya akumi sana aka zo maganar wa'azi wa'amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar aka zo Allah madaukakin sarki ce wa'amur ahlaka bi salah sai yake biya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanka koyar da su sallah ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu koya wa ƴaƴan mu sallah in ba su san ba me sallah ba wa hum abna'u sab'i wa qribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin a da ke su idan ba su ba su kai shekaru goma Allah ke la tas'aluka rizqa ba za ka tambaye ka arziki ba kamar yadda yanzu za ka ga da yawa daga cikin iyaye suke biye wa ƴaƴan tsoron talauci duk hanyoyin da za su bi sukan bi da su ne wai kar ku talauci kar ku kuya a walamarin ba a tsaye Allah ke lana kan kari annahu marzu wal aqibatu taqwa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi maganganu da dama a fagen tarbiyya farko ce mana ne ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra ba wani jariri da Allah yake halitto mana shi ya fito duniya face zai fito tsaftatacce tsaftatacce wajen ne wajen aƙida da sanin Allah subhanahu wa kamar yadda Allah ya yi mana alƙawari tun lokacin da muke alamu ba wa yin akara rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadu ala anfusihim anasu rabbukum A bala mana Allah ya shaida mana tun lokacin da muke tubar mani Allah ya yi magana da mu ya tabbatar mana da cewa shi ne Allah kuma mun amsa to wannan halittar da ita ɗan adam yake zuwa duniya fa abawahu yufawidanihi aw yunsuranihi aw yumajjisanihi iyayen da za su karɓar da shi yahudawa da yaji yahudanci na tsara da yahudawa majusawa da yaji majusanci duk majusancin da kake kai to a kai tsanaka zai ta kai ne ka canja shi daga inda aka yi a cikin kenan yana da kyau ka yi tunani wata amsa za ka bai wa Allah yayin da ɗanka ya koma wa Allah a lalace. Sannan a ‘ya'yan ma akwai mata waɗanda suka fi haɗari, ya za a nai sallallahu alaihi wasallam da yi sakaci wajen nusar da mu matsalolin ‘ya'yanmu mata ba. Yake من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهم وعجبهم فأحسن تأديبهم إلا كن له سترا أو حجابا من النار النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب ومن da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrace shi da ƴaƴa mata ya kyautata tarbiyyarsu har zuwa gidan aure ya kyautata musu tarbiyya da ladabi face sai waɗannan yaran sun zama masa suturan minna a wani hadisin ma ya faɗi adadin ya ce ‘ya'ya mutu sai wani sahabi ya ce yaya kake ganin ne ‘ya'ya biyu ya ce shi ma haddu sai na amur ya ce mun ko muke masa muna ganin da mun ke masa da ne ya ɗaya ma zai ce a ashe kenan za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kata a gwiwa ba wajen nusar da muhimmancin tarbiyyar da Allah ya ba yayin da ya ba mu ƴaƴan da suke karkashin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an dukkan kuma kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku abin da ya ba ku kiwa an ce kiwo abin da za ka lura da shi wajen ya yi mai kyau ko kar ya yi mai kyau in ya yi mai kyau kana da kamisho in ya yi mara kyau ma kana da kamisho kai ko ba ka da kowa ko ba ka taɓa aure ba malamai suka ce an tara'in ala a'adwa a hukumi kai mai kiwo ne a babban jikinka shi yasa yawan kiyama za a tambayi waɗannan gaban musamman gaban da ake gane abubuwa ido da kunne da baki da kafa da hannu waɗannan za a tambaye shi daga ƙarshe ne za a tambayi baki ido a tambaye shi kunne a tambaye shi kafa a tambaye shi ina soke hannu a tambaye shi ne kafa illa daga alƙofar baki ne zai yi musu ya mutu abinda waɗannan suka ke da an yi da su har ma ya fi da baragansu wake kun magana zai ba da amsa an fa'an Allah nan ne an faɗa kuna shi Allah ne yake ba kowa ikon magana shi ya sa mu yi magana saboda haka dai da aka kira kullum sai aka fara da arrajul rahim على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته mutum ne kiwo ne a iyalan gidansa mace ma aka ce ra'iyar kunfi bai ki zautuka ne kiwo ce a gidan mijinta kuma kowanne mas'ulun ala iyashi haka yaron gida mas'ulun ala yi shari'i ne kiwo ne a kan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulun ala iyashi Ƙarfe sai annabi ya sake cewa ana kullukum wa'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati sai ne kowa mai kiwo ne kuma za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo saboda haka kenan za mu gane muhimmancin tarbiyya wata doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma doka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba na uku suwaye ka cancanta su tashi da matsalar tarbiyya malaman tarbiyya suka ce waɗanda tarbiyya take dunkule a hannayensu gaɓoɓi guda na farko suka ce albaiki gida idan ana nufin gida ana nufin iyaye sai dai malamai sun dunkule cewa da aka yi gida ya shafi uwa ya shafi uba ya shafi ɗan uwan da ake haifan mutane. to yayin da ka zama uba ya zama maka wajibi ka tashi aikan da tarbiyyar ɗanka tun lokacin da bai san shi waye ba haka uwa wannan hadisin da yake kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun 'ala ilaykum da ayoyi da sai na kuma da kuma jin hankalin ɗansa zuwa ga zuwa Allah bauta da sauransu sun ta su gane wanda yake da nauyin tarbiyya shine ne uba shi ne farko Allah ya ba ku ɗan ba babu Allah a tare da shi to ya zama maka wajibi Ka sa ido wajen lura da shi zai yi rayuwa to shi ya sa kuma wajen samuwar uba ai ba a samun uba ɗaya da uwa mana sai a wajen neman aure to a wajen neman aure addini bai bar mu haka kawai don ne ya isa aure wanda ta isa aure kawai a haɗa su ba sai da addini ya nuna wa za a ba aure annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai idza atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazallu duk wanda ya zo neman yar ku aure to ku dubi dabi'unsa da addininsa domin waɗannan su ne ginshiƙan shiryuwar ɗan adam addini zai sa ya yi ba zai yi son kai ba zai ba abin da Allah ya ke so ɗabi'u za su tsora shi a kan hanyar da ta dace haka kuma ɓangaren mace ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya lissafa maza ga irin matan da suke aura kowane namiji ga irin matar da yake gani ya aura ba wai doka mai goyi bayan yake a auri za a auri ka ba yadda wasu ba ta fahimtar wannan hadisi annabi cewa ana auren mace dan kyau ko dan kuɗi ko dan dangi ko dan addini ma'ana wani kyau ya gani wanda ya wani daga cikin maza wannan bangaren suka fi karkata shi sa suka ji abokin ka yana cewa ka wani sa'i zai kyan ya gani ko a ce ga ta ga mota duk kyau ne wani kuma kuɗi la'alla an mutu an bar mata su ya lallaba ya aure da ya ci kuɗi wani dangi a ce family kaza a garin litau su ne shahararrun family to ta yaya dole zai matsala kansa da su sai ke bari ya aure yan gidan sai addini to bayan zo ya zama lissafa waɗannan ba an cewa ya yi zai kai aure da kyau ba ko kai aure da mulki ko kai aure da dangi ba ko kai aure da addini a ya lissafa ne yake wani kyau yake gani wani kuɗi wani dangi wani addini to sai a ƙarshe yake ga za yake farfar gida din tarihi ka aure ne addini to za ka ci ribar rayuwar ka ga kenan a ɓangaren uba aka ce idan a shafin mantar zauna dina a ɓangaren uwa aka ce alaika guda don ne domin su ne ginshikin samuwar al'umma al'umma ba ta samuwa aike da haɗakar namiji da mace isa Allah yake mai aure fanke ma qaba lakum da nisa مثنى وثلاث ورباع وأنكفوا الأيام عليهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج domin ne domin wannan sifra ne halitta ce la ya tafi ne rajulin al-mar'a wala al-mar'ati al-rajul ba ne wadatuwa da wani ya ce ni yau ba ni ba mu haka zan rayu wani ya ce ba ni ba mace ta ce ba ni ba miji haka zan rayu kowane wani ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya yi shi ɗabi'ar da Allah ya yi shi ne a tijaru na kulle shayin kaɗanna saukai la'allakun da Allah sun Allah shi kowane halitta na ne da to kaga ke da iyaye su ne tubalin tarbiyya ko dole su zama ko masu addini idan ka zama mai addini kana nema wa ƴaƴan kuwa ne ba kana nema wa kanka abokiyar zama ba abin da ya kamata mu gane a fagen neman aure ke so da yawa yana da cikin gishikin lalacewar tarbiyya rashin da can zaba wa ƴaƴan kuwa yanzu zamani ne na mugriya ababai masu nudarwa ga wayoyin da suke hannayenmu ba mu da bala'in da ya cinke yanzu bala'i ne mai naso wanda zai cinye kamin an tilatashen ta inda ba ka tsammani Wani cewa an ce abu mai naso mana abin da zai shi ka baka amtara yau da ruwa zai zube ka ajiye fiye wata a kusa da kai ya zube ba za ka abubuwa ba sai ka ji ka a jike da yana motsi yana tafiya za ka iya abubuwa to don haka ake cewa ka yi ƙoƙari lokacin da za ka yi aure ka sama wa ƴan ka kuwa ba ka sama wa kanka mata domin ka sama wa mata saboda wasu muyuna da ka bi kyau ne ko ini ko ne malamai suka ce kulluha tafna wa tazuri dukkan su za su kai karewa ba kuma wai sun kare babu bane kwata kwata musamman kyau wata rana da kanta za ka kalli masu ta ka da aurorin kyau da ke yi na rasa wani na gari na aure saboda kyan ya yi kedin ya ba kuma wajen ba ta da ke, kamar riga ne yau ka sai riga ka sa ana yaba ta je biki ta aska. gobe za a yi wani biki za sake sawa jibi za ta biki biki da ganin da kanka wata ranar ce tsakanin ka je biki za ka je a shin dan ba ta da kyau a sai dan ka saba Ba amma idan ka zaɓo mai tarbiyya. mai addini malamai suka ce wannan baya gushewa to a gaban farko na masu tarbiyya ke na iyaye daga su ba sai makwabta environment al-mujtama waɗanda za ka rayu da su masu hikima suka ce aljawu qabla aljawu wai za ka gina gida ko za ka kama haya to ka je ka yi sobeyin wannan wajen shin wani ne da idan na hayayyafa da ‘ya'yana za su rayu tsalin alim ko kuma za su lalace idan har ne da za ka iya haifan ‘ya'ya su gurmace malamai sun lissafa shi daga cikin zawajin makaru auren da ba a so auren da ake so ku buge shi duk auren da za ka ba da gudunmawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ba a gurɓace malamai suka ce barin bayani yanzu da yawa da cikin suna ma nazarin irin wannan na samu fi na zan gina gida galibi sai da samu mutum a lokacin da ya fi a lokacin da ya kyaman ma jama'a shi na zai ya ta inda zai rayu daga shi sai shi ba wanda zai tarbiyyar ɗanka sai waɗannan wayoyi da sauran kayan social media da za su rubuta masa to a wajen binciken aljiwa abokan zama makwabta kaga nauyi ya karu mata na ne na lura da 'ya'yan makwabtarka waɗanda dole za su yi a koshe da 'ya'yansu ke tarbiyyar ba ta ƙare a kanta ba dole sai ka lura da ƴaƴan makwabtanka ko da ko a ce ka zaɓi wurin da yake cancanta ka gina gida ko ka kama haya ko ka zauna da iyalanka sai kana wani shari ƴaƴayen mutane suwa za su rayu da ƴaƴana suwa ba za su rayu da ba sannan waɗanda ka yadda da su rayu da ƴaƴan naka su ma sai ka ta haikan wajen da za su don a gudu tare a tsira tare in ko kaci wannan to za a iya samu daga cikin waɗanda tarbiyya take hannu bayan environment da jama'a da waɗanda kake rayuwa da su to akwai makaranta to kan mu zo makaranta in mun bibi environment mu na baya iyayen mu na baya shin mun auna su da iyayen mu na yanzu ko mun bi yadda muka taso yadda ‘ya'yanmu suke tasowa musamma environment da muke rayuwa environment da muka yadda za mu yi ta'awun juna bai na mana za mu taimaki juna don mu da al'umma mai kyau a da za ka samu a unguwa da cibir ɗaya zai iya sarrafa unguwa duk yaron da ya kira ya ja kunnen yana aikata wani abu zai bari amma yanzu haka ne ba haka ne bal ma kana kokarin gyara dan wani yana ce maka shi kadai ka gani a unguwa shi kadai ne mai laifi shi wanne ma yanzu kuna da kan so nan sai zama mutum ba a unguwa ne yara ƙanana suke ɗaukar iyaye duka gidan unguwar iyayen su duk wanda suka gani ba bane amma yanzu ba dai ka ji ya ce maka ba hawa ne mana shi ba ba ba ne kai ba banwa ne ban shi su kaga tun daga nan za mu gane in environment din ma da mai rayuwa wanda su ma nauyin lura da yaya yana hannun a gurɓace shi sai makaranta makarantu yanzu sun koma makarantun tijara kasuwanci babban taken yin a biya kudin makaranta babban taken yin a biya kudin makaranta sannan abubuwan da suke dasa wa ‘ya'yanmu da yawa suka samun sun ƙare a wace da shiriri shafi sannan bukukuwan kammala gaba sun karatu sun ɗauke musu hankali wanda duk abin da ake zuwa ‘ya'yan ka su yi a ranakun bukukuwan kammala makaranta wani abu ne da aka shagaltar da su shekara guda suna yi don su zo sun muke ka a iya wannan da za ka buɗe littattafan da ka tsaya don a koyar da su za ka fita muka da yawa ba sannan uwa uba iyaye suka sallama muku yayin ba tare da binciken me suke yi ba sannan uwa uba dan ka bai san ni waye ba take zuwa ka damta musu wanda amanar farko da ya kamata a ce duk uba ya yi kokari ya kiyaye inda za mu iya ‘ya'yan mutum ba su san sun suwaye ba mu dasa musu alƙur'ani a cikin kwakwalen su alƙur'ani cikin zaki kariya ce da take taimaka wa yaro wajen rike duk wani ilimi na zamani to amma yanzu sai ka samu an buɗe wasu ajujuwa wai na tarbiyya sannan nojiri sun kan nojiri ma ko da ajin da bai kai nojiri ba wai play class ta san da kanka taimaka ta kai nan ka wata daga nan a zo ana koya masa abc bai iya alifin bawon ba bai iya furta harkar larabci ba da sauransu balma yana da cikin abin da muke ganin kamar wata, kyamar larabci da ilimin addini da aka ciso mana shi wannan abin da ta tsora fahimta a kai a kai zai tashi yana da kyau a can tana so tarbiyyar ɗanka ta yi kyau yi kokari tun yana karami bai san kowa maka ta masa alƙur'ani manya-manyan magabata da suka taimaki addinin Allah za ka ji an ce tun tsara shekara takwas tara goma ya haddace alƙur'ani ba don kawai ne sai don lura da tsora da a wannan sunna waɗannan makarantu da kake kai ɗanka me zai hana ka killace shi a gida kai zaman koyar da shi al'ur'ani ko ka nemo mai koya maka kamar yadda muka ce sai kana da shi za ka baya ko kai kun ma mutum ne kai kun ma haka ka za abin da kai kin shine wata rana a kai ba liman amma kan nan dan jago a cikin je ka wani sauwa a gani a nan za ka gane matsalar manya da ba su tsaya sun yi karatu mutum nawa za a gabatar da in ya sallar karatu bai yi ya loke ya ce ina ya fito da yake islamiyya amma da sallar azhar da al'asr ke zai rubuta a baba ya ce ko bai bai kamata yaro ya fita sallah me yasa saboda karatu ne ba wanda san da ake yi mun ga baki ake Allah ya tsawaye ala kulli hal makaranta na daga cikin mai ba da gudunmawa wajen tarbiyya an dai makarantar tsayayya da haka mu yi tunani ina za mu kai ya'yan kuma ya za mu rika bibiyar su abubuwan da suke yi a gida da makaranta ba ka kai ɗanka makaranta ka dawo da naɗa hannunka kuma ka ce kana so ya zama mutumin kirki abu na ƙarshe daga cikin waɗanda tarbiyya kuma take hannunsu su ne hukuma hukuma hukuma Allah ya ba ta fawa na ta murkushe dukkan mai laifi idan ta tsaya da ƙafafunta amma idan ba ta tsaya da ƙafafunta ba ita ma mai ba da dama ne wajen tarbiyyar talaka ko an ce hukuma ana ana nufin tsayayyar hukuma mai bin doka ba irin hukumomin mu na yanzu ba waɗanda suke kusa da mu ba mu da wanda suke kusa da mu kamar polisawa ai har kira mu kuma polis abokin kowa to amma yanzu ka kai ne laifi polis station ka gani me zai raba shi da police station iya kuɗi kaga ke nan da kuɗi ku ɓarna ba za ta ƙari shi sa sai ka ga wani kangarare a anguwa da an kama shi ko an biyo shi an da an da yake yi mutu me yasa saboda ya samu kankaniya da ya je magana business za a yi kiniki za da an gama za a kamar shi kaga ba ranar gyara in hukuma ba ta zama tsayayya waɗannan group guda hudu da muka lissafa su sani cewa a hannunsu tarbiyya take kuma wajibi ne su tashi da ita yadda ya kamata a matsayin da nan ne tarbiyyar farko a matsayin uba in za ka yi tarbiyyar ɗanka na farko ka ɗora shi a turbar addini tare da nasiha tare da nusar da shi ɗabi'un da suka dace ya san muhimmancin gaskiya da rikon amana da sanin girman na gaba da shi duk ya san wannan tun daga gidansu turawa suka ke tarihi bigin sa aikin alkhairi yana tsomawa daga gida ya san cewa a cikin gaskiya wannan abun na wani wannan abu ba da wani daga cikin amana wannan abun an ba da amana adana wannan abun an ba da amana in kai ma wani da sauransu daga cikin tarbiya sanin kiman na gaba ta inda in ya fito wane ya jille shi zai darajar zaki wane kasa da shi ne ba zai zalunce shi ba man lalli waqti kabirana wa ya'rifu qadra saghirina fa laysa min annabi sallallahu alaihi wasallam duban da bai da girmama babba bai san darajar babba ba kuma bai tausaya wa na kasa ko baya tare da ni to a yanda ɗanka ya taso a sanin kimar mutane da darajar su ba yanda za a yi ya zagi babba ba yanda za a yi tuntuncin da ba yanda za a yi tuntuncin wani a wannan zamanin da muke da muke maganar wayoyi da sauransu yana daga cikin abin da take a matsayinka na uba mai tarbiyyar 'ya'ya zamanin karatu ya kai mu game ba a yi karatu yanzu sai da waɗannan abubuwa in dai ka kai ɗanka makaranta sai har ta kai level primary ta yanzu irin su asanin da ake ba wa yara da sauransu to za ka ga da irin waɗannan na'urori ake iya magance to balle kuma an kai ga secondary level to a matsayin ka na uba ne san ɗansa ya zama ɗa na gari ba hana shi rike waya ya kamata ta yi ba siyo masa ita za ka kaga idan ka siyo masa ya san kimar ya san kimar kuma a lokacin za ka rika monitoring din sa yadda zai sarrafa shi ko yar ka ba da sauran da sun ka baki ba ba control tunda zamani ne ya zo mana da shi kana ji kana gani zai mallake shi ko za ka mallake kuma daga lokacin sai yadda suka sarrafa kayan so da ka ce ba abun hanawa bane illa abun sa ido ne da lura idan ba ma sa ido ba ma lura to ba yadda za a yi mu haifar da yaya masu Allah ya sa ku fahimci wannan gaba ta hudu me yake manufar tarbiyya me kake so ka cimma a tarbiyya babban abin da muke so mu cimma a tarbiyya suna da yawa amma mafi girma shine tanshi'atu fardin salihin mu'minin multaji raye mutum ya zama mutumin kirki kuma mai riko da dokokin Allah su wa ta'ala sannan mai nisantar dukkan abubuwan da Allah bai so sannan yana aunawa wajen abin da zai masa amfani na gina kansa ya iya kafuwa da kansa ya iya kuma gina al'umma kenan kaga akwai maganar dasa masa imani a cikin zuciya ya san Allah galibi laifuka da ƴaƴan suke aikatawa na farko akwai gina halattuwan waɗannan abubuwan ko a ramkosu da mujarradul aql da kwakwalwa kawai iya abun da kwakwalwa ta ba a kai suke ginuwa to kaga kenan ba su samu tarbiyya ta imani ba ta san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan abu in shaye shaye yadda su a ran cewa wannan wani abu ne da kan ya cutar da kai ya bata wa ubangijin da ya halice ka wannan me zai haifar guje ma wannan abu a kowane lokaci amma kana koyar da shi in wannan abun a bisa cikin ka da bacin ranka zai iya gudunsa ne a daidai lokacin da ya san za ka gani kaga kenan bai bari dan Allah ba kenan duk wani abu da zai yi ya san Allah subhanahu wata'ala shi yake a yi wannan abun kuma ga abin da ya cancance shi ga abin da ya cancanci Allah subhanahu wata'ala ya san wannan duk daga gida ya fahimci wannan kuma wannan shi zai mai da baya inda muka ce a samu uba mai addini a samu uwa mai addini in an rasa masu addini ko ba da za a yi ɗaya taso a tarbiyyar addini sannan tarbiyyar ibada ya san muhimmancin sallah ya san cewa sallar nan tana gaidisinsa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar كان مرادئة ومن يندى أن لا يجيع وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه أهلة مثل معنا وصفه عليه لكي يعني. وصفه فتبت وصفه يومي استباع أقوى من الصبر لأنه مقاتل الجهية والمسابقة كجاجي كأي عقل كتبت أنت الخلق مثل نولي بإساسي بسنة لنا سنة مباركة suna nan birgit ba su isa da ke yi ɗayan suna sallah ko ba su kuma sallah an har za ka tsayi a kanta da kyau za ka shi za ka zama mutum ki to ka ba ka sadaka baka damu da sallolinsa ba baka damu da komai nashi ba ta yaya zai zama mutum ki tarbiyyar ɗabi'u na gari waɗanda za su kai shiga nasara a rayuwa waɗannan duka suna daga cikin manufofi na tarbiyya kenan tsayuwar ka ne daidaituwar ka ne lurar ka ne zai sa ɗan ke zama na sannan wani kare abokan zamansa wani kare makarantunsa to da yawa an yara da suka lalace za a ce maka abokai ne kawaye misali to idan ko mun san wannan to bai kamata a ce mun sake da suwaye za mu rika ganin su da mu ba suwaye ba ma san ganin su da ƴaƴan kuma mun yi bayani cewa dan ba ka san ɗanka da wani in har lokacin ka ne to ya zama maka wajibi ka nemi haɗin kan iyayenka don shi ɗin ma ya jawo ba daidai ba ne don ni zan iya ɗaukar responsibility ɗaya'yana sun karatu in naɗa hannu in bar ɗaya wasu suna lalace to in kai haka kana jiye wani na rufa masu hikima suka ce fa mata ya zo duniya ne yawan jama'a إذا قلت تبنيه وغيرك يأتيه yaushe ne gini zai gamu idan har kana ginawa wani yana rusa maka kaga babu ranar da zai gamu ranar da zai gamu ranar za ka bincika ka samu ba ka yi komai ba Allah fi sarki ya kare saboda haka sanar da ɗanka ɗabi'u na gari zai taimaka wajen ya guji kan abin da ba su dace zai guji shaye-shaye zai guji taɓa kayan wani zai guji duk wannan abin da muke gani na tsara suka ne na abubuwan da suka zama ko wani alaƙa kai a ƙasa ba wani abu gano da ya kawo manya-manya illa sakacin iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gobe mu yi aure mu hayayyafa ai ba za mu ko ba bane da yuyuyu yayi alfahari da yuyu a sai yi alfahari da da mutane ba da maka idan har ka mu na to ya zama maka wajibi ka tsaya wannan daga wajen ganin yaya za ka tarbiyyantar da shi har ya zama ko wannan shine babban manufar tarbiyya muhimmancin tarbiyya shine gaban mu na ƙarshe da kuma hatsari da ke tattare da rashin ta muhimmancin tarbiyya yana ginuwa ne ta hanyar da za mu san cewa shine tushen rayuwa kuma shi ne ɗan ba na kowace al'umma da aka ga ta ci gaba ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba ba tare da mutane masu tarbiyya abu na farko dasa wa ƴaƴa sanin abin da ya tantance kamar yadda muka faɗa a sanin muhimmanci a sanin manufar tarbiyya gina mutum to shi ne san abin da ya tantance shi ne iya yi wa wa'ada a dasa musu sanin abin da ya tantance su wajen yin mu'amala kansu da yin mu'amala da wasu abu na biyu gina mutum ya zama cikakke ta hanyar ne ta hanyar ne zan yi in zama mutum ba karatu ta ɗaya ne yake sa mutum ya zama mutum a dole sai da abin da zai rayu za ka ga iyayenmu a da ba su yadda mu je makaranta tsura ba dole sai da sana'ar da za mu iya yi mu dogara da ita bayan dogaro ga Allah subhanahu wa wannan zai sa ka zama mutum ne dogaro da kansa ba tare da ya koma bayan zuwa ga iyayen ba shin zai maka daidai a tabbiyar da ke a rayar da ke shi da tare har ka bala da shekaru abu abu kuma ka gama ka girman ka sake dawowa kana neman wani abu a wajen waɗannan da suke yi wata wannan gaskiya ai ba su mutu a jiki to amma ne matsalar shin mu yanzu muna ƙoƙarin wannan gwamma waɗannan abubuwa guda biyu to da yawa za ka samu duk wanda Allah ya hore mata shi burin ka ɗan sa yi karatu ya yi karatu ya yi karatu eh zai iya yi karatu kuma karatu ma mafi yawa na boko ba na addini to yanzu ƙasar ta yi ko ta inda sai ka gama bokon ka gama shanta ka gama haɗiye ka dawo kuma kana neman abin da za ka da sha ka gama ka ba, an ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba ya zama wajibi musamman muhimmancin tarbiyya yana zuwa ne ta wajen gina mutum ta yadda zai zama mutum in ya zama mai abin yi bayan da za a yi zai kawo abu bayan da za a yi a tare shi da tsara suka bayan da za a tare shi da wasu ɗabi'u waɗanda suke zama damuwa a cikin al'umma abu na uku yana da gaske muhimmancin tarbiyya a mun tsaya mun yi da kyau al'ummar za ta tafi ne kai iya tun daga farkon ta har ƙarshe duk al'ummar da muka ga sun ci gaba wallahi ba a ci gaba da ɗan ba yadda za a yi mutumin banza ya ci gaba ba zai taɓa yi ba duk al'ummomin da suka sun ci gaba to sun ci gaba ne ta hanyar bin hanyoyin da suka dace ba wanda zai ci gaba yana da kwance kaga mutum ya girma ya yi hankali ya ga wani kuma ya zo wucewa da mota mai kyau da tufafi mai kyau sai ta ji ya yi amma ya yi ne a ya ce ku ta anan za mu ta anan ta ya za a ta shi ma kwanci ya yi irin yadda ka kwanta kaga tashi ne yunkuri ya zama wani abu kai ma kai to za ka iya zama nagari ta inda za ka kai inda ya kai wannan zai kare mu daga dukkan lalacewa daga dukkan barna yana daga cikin muhimmancin tarbiyya gadar da taimakekeniya shine tahqiqut ga dajja ke mace taimakekeniya ta yadda wannan zai taimaka ma wannan wannan zai taimaka ma wannan idan ka ga ɗan wani a hanya mara kyau kai ma za ka ba da gudunmawa ya dawo ya zama ɗa na gari don me domin ya san kai ma wata ran za ka yi wa amma idan ya zama mun rayu na fi na fi rayuwar dabbobi a daji to haka za mu kare a shi ba za mu ci nasara masu hikima suka ce al-mumin قوي بإخوانه ضعيف بنفسه shi muminin kwarai yana samun karfafuwa ne da miƙewa tare da ɗan uwansa muminai in ya tsaya shi kaɗai a karan kansa to sai zama mai rauni ta inda ba zai amfani kowa ba abu na biyar daga cikin muhimmancin tarbiyya tana gadar da manyan gobe malamai suka ce yara manyan gobe to tarbiyya ta gari takan za ka zama babban gobe ba babban jiki ba babban jiki ko kana so ko ba ka so in dai mutuwa ba ta ɗauke ka ba to za ka zama don haka a anguwa za ka ji alƙi akwai tsoho akwai mawa akwai dattijo ka waɗannan mutane daban-daban mana kina kowanne shekaru ta sun masa amfani a kowanne shekaru ta sun zama shurin shara Allah karka sa mu zama irin waɗannan don haka da tarbiya in dai mun tarbiyyantu daga ƙasa to insha Allah ta'ala za mu girma mu zaman to gyararru masu gyararwa hudatan mahdiyi Allah ka sa mu dace abu na shida tanmiyatu shu'ur bil mas'uliyya idan har kai girma kai hankali ka zama mutum za ka rika kana girma kuma za ka rika ginuwa da jin akwai wani nauyi a kanka da ya kamata ka yi wa al'ummarka don ka ba da gudunmawa ka bar wani legacy a rayuwa akwai abin da kai shi a ce ka mutu ba ka bar wani abu ba a rayuwarka akwai wani littafi na shek salihu munajjib ne muhimmanci utruk asaran qabla rahim yi kokari ka bar wani abu a rayuwarka da za a amfane ka kafin ka mutu sunan littafin ne kabar baya mai kyau kabar abun faɗa to shi in ba ka da tarbiyya har ma tunanin kabar abun faɗan zai zo maka ba zai zo ba abu na ƙarshe tahqiqut taqaddum wal intiha samuwar ci gaba da kuma wayewar al'umma yana zuwa ne ƙarƙashin samun tarbiyya don haka kenan dunkulewar gaban al'umma yana ƙarƙashin tarbiyya in an rasa tarbiyya komai ya lalace kuma nauyin tarbiyya yana tsomowa ne daga gida kamar yadda muka faɗa kar ka taɓa sakaci da tarbiyyar gidanka ka tsammanci duniya za ta tarbiyyantar maka Ke sa masu hikima suka ce ku sanya ‘ya’yan kuka tun kan su sanya masu kuka ma'ana matsawa ɗan yin abin da bai so ko da zai kai shi ga yayi kuka kan kai a zo a samu zamanin da zai sa ka kuka Allah ka ba mu ikon sanin nauyin da ka tsora an ba ni lokaci yayi saboda haka kuma mun zo gabar mu ta ƙarshe wanda daga ƙarshe abin da za mu iya jan hankalinmu da shi shine ci gaban al'umma da zaman lafiyarta bai taɓa yiwuwa sai da tarbiyya tarbiyyar kuma ba ta yiwuwa sai da haɗin kai tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu da muka lissafa ka gina gidanka ka taimaka wa maƙwabtanka da al'ummar da kake rayuwa da su ka sa ido a wajen karatun 'ya'yanka da makarantun da za su yi sannan hukuma ta zaman mai adalci a tsakanin a duk lokacin da aka samu nagari za ta yaba mata a duk lokacin da aka samu bara gurbi za ta ɗauna haƙi in an yi haka al'umma za ta tsira za a gudu tare za a tsira tare da wannan nake ganin zan kalmasa wa'annan bayanai nawa abinda na faɗa mai kyau wannan daga taimakon Allah ne da agajinsa wanda kuma na yi shi a bisa kuskure dukkan harshe ne da sharrin nan, muna roƙon Allah ya yi mana هذا وصلى الله وسلم على na muhammad.